بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين نصيحة كشي نبيو wannan nasiha ta ƙunshi bayani akan kada ka dinga kallon ni'imar da Allah ya ma ɗan uwanka ka kalli kai ni'imar da Allah ya maka kada ka dinga kallon abin da Allah ya ba wani ka kalli kai abin da Allah ya baka wata rana wani malaminmu muka kai masa ƙarar halin da muka shiga na rashin kuɗi da muka je sai malam ya ce mana a asibiti kuke a kwance muka ce a'a a kara makalla dukkan ba wanda yake kwance a asibiti ya to a akwai wasu yanzu suna kwance a asibiti bisa larurori daban-daban kun ga sai ku gode wa Allah da ba kwa kwance a asibiti sai malam ya ce mana a gidan mahaukata kuke muka ce a'a kara makalla ya ce to akwai waɗanda sun haukace ana nan an ɗaure su da mari wasu an ɗaure su da anka wasu an sa musu sasari suna nan sun haukace tuburan a gidan mahaukata kuma ɗaya daga cikin ku ba ɗora masa irin wannan masifar ta hauka ba muka ce haka ne na uku malam ya ce mana shin a kurkuku kuke a ɗaure muka ce a'a a karama kalla ba ɗaurare ko ɗaya a cikinmu ya ce ku gode wa Allah wasu na kurkuku bisa laifuffuka daban-daban ko wasu hatsura daban-daban ko wani tsautsayi daban-daban wani an yanke masa hukuncin shekaru mai yawa wani hukuncin ɗaurare da rai wani hukuncin kisa wani kuma zuwa wani lokaci gaba ɗaya ɗan kurkuku a cikinku sai ku gode wa Allah da ba a kurkuku rike ba sannan male mana tambaya ta hudu ya ce a makabarta kuke muka ce a a kara makalla dukkan mu gamu da rai ya ce to ku gode wa Allah da ya ba ku rai wasu duk sun mutu suna nan a kwance kuma akwai wanda suka fi ku kuɗi akwai wanda suka fi ku ilimi akwai wanda suka fi ku karatu akwai wanda suka fi ku tsoron Allah kuma suna nan a kwance a kabari suna jiran a tashe su ranar alkiyama sai malam ya ce a cikinku akwai kuturu muka ce a karama kalla duk muna da yatsu ya ce to akwai waɗanda kutare ne kuma sun yadda haka Allah ya su da ciwon kuturta su haka suke rayuwa a haka suke ci a haka suke sha a haka suke kula da iyalansu Malam mana tambaya ta shida ya ce akwai makaho a cikinku muka ce akara kalla babu makaho a cikin mu duk muna da ido yace to wasu ba su da ido kuma sun yi haƙuri sun yarda da ƙaddarar da Allah ya ɗora musu ta rashin ido kuma suna su haka. Malai mana tambaya ta bakwai ya ce a ku akwai gurgu muka ce a kara kalla duk da ƙafafuwanmu da hannayenmu ya ce to wasu Allah ya jarabce su da rashin ƙafa guragu ne su. Malai mana tambaya ta takwas ya ce a cikinku akwai kurame ko bai bayu muka ce ba kurma a cikin ba bibi a karama kalla muna ji kuma muna magana ya ce to wasu Allah ya jarabce su bebaye ne su wasu kuma kurame ne su to malam ya mana waɗannan tambayoyi guda takwas don ya nuna mana cewa wato duk irin ni'imar da kake ciki akwai wanda bai kai taka ba da ka tsaya kana kallon na sama da kai bai dace ba sai karanto mana hadisi da aka rawaito daga abu huraira wanda imam musulun ya rawaito wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa unzuru ila man huwa asfala minkum ku dinga kallon wanda yake ƙasa da ku wato a harkar duniya kenan wala tanzuru ila man huwa fawqakum kada ku dinga kallon wanda yake sama da ku fa huwa ajdaru Allah tazdaru ni'matallahi alaikum wannan shi yafi da ba za ku wulaƙanta ni'imar da Allah ya muku ba kuna kallon ai wane ya fi ni kaza wane ya fito kai mutum nawa kafi in wani ya fi ka kai ma wani kuma wa ya gaya maka sai ka kamo kowa ko sai ka yi daidai da kowa duniya Allah ya kasa ta uku akwai daidai da kai akwai ƙasa da kai akwai sama da kai in daɗi Allah ya baka Allah ya ba wani daɗi fiye da kai wani daidai da kai wani ƙasa da kai in wahala kake ciki wani yana sama da kai a wahala wani yana daidai da kai a wahala wani yana ƙasa da kai a wahala in bin Allah kake yi wani yana sama da kai ya fi ka bin Allah wani yana daidai ka wani yana ƙasa da kai in saɓan Allah kake yi wani ya fi ka saɓan Allah ɗin wani ya yi daidai da kai wani ya yi ƙasa da kai saboda ka duniya ba za a taɓa daidaita ba ba za a taɓa zama ɗaya ba abin da ya kamata mutum ya duba na sama da shi a harkar lahira wa ya fi ka ƙwazo ya fi ka ƙoƙari ya fi ka mai da hankali a harkar lahira sai ka yi ƙoƙari ka yi koyi da shi wanda kuma yake a duniya ne kaɗai wato ya fi ka wannan kai ma kafi wani kuma duniya ba a bakin komai take ba domin mai ƙarewa ce wata ran sai labari kuma kallon ni'imar da Allah ya wa wani zai sa ka manta wacce Allah ya maka kuma Allah ta'ala ya ce maka wa amma bi ni'imati rabbika fa haddith amma bisa ni'imar da Allah ya maka to ka zantar wannan ita ce za ka zantar da ni'imar da Allah ya maka ka kai masa godiya amma kada ka dinga kallon abin da Allah yi wani haka ɗauke ka daga karen lahira wala ta muddanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwaja minhu wala ta muddanna ila ma matta'ana bihi أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم في ورزق ربك خير وأبقى أنا الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء أليما كلا نئمد الله يموني يكبو يمك قفر حسده sai ka dinga masa hasada hasada ko mugun ciwo ne shi yasa Allah ta'ala yake ga mana am yahsudunan nasa alama ta ma atahumullahu min fadlihi ko suna yi wa mutane hasada bisa abinda Allah ya ba su na falala faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima sannan yakan jawo wato hasada din ta ƙarfi amma ana neman tsari daga mai hasada idan ya yi hasada wa min sharri hasidin iza hasada kun ga annabi yusuf alaihi salam yadda ‘yan uwansa suka ce izqalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana lafi dalalin mubin suka ce lalle yusuf da shi da dan uwansa su babanmu ya fi so sun fi soyuwa zuwa ga mahaifinmu daga gare mu mu ko mun kasance jama'a ce mai yawa lalle babanmu yana cikin dalalin mu mubin dalal an fassara shi akan kauna wato ya zurfafa wajen kauna ba wai batacce gabarin addini ba ya yi zurfi a cikin soyayyar yusufu har ta rufe masa ido dan an ce da sun ce suna nufin babansu batacce ne to ya su zama kafirai don ba za a ce wa annabi batacce ba kuma a kwana lafiya sannan za mu ga lokacin da annabi Yusuf alaihi ya mafarki ya ga taurari goma sha ɗaya da wata da rana suna masa sujjada ta gaisuwa sai babansa ya ce ya bunayya la ya ka, ala ikhwatika fa yakidu ka kaida inna shaytana lil insani aduwwun mubin ya kai ɗana kada ka wato labarta wannan mafarki naka a bisa ‘yan uwanka sai su ƙulla maka ƙulla makirci lalle shaidan ga mutum maƙiyi ne kuma mai bayyana kiyayya. kun ga 'yan uwansa ne ubansu ɗaya amma da suka ga Allah zai masa daraja sai suka nemi su kashe shi gashi can na nesa suna cewa la taqatulu yusufa amma ga na kun suna cewa uqtulu su yan uwansa suna ku kashe shi na nesa kuma da suka tsince suna la taqatulu yusufa a an yanfa ana wa nattakhizahu walada kaga wata ran da yawa kana da dan uwan da ba baba kace ta haife ka ba wa kam akhin laka lam tadhu ummuka to sannan kuma buɗe ƙofar wato eh, magana akan abin da Allah ya wani zai jawo ido wato sai mutum ya zama maye kenan domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana al'ainu haqq shi ido kambun baka ko idan maye gaskiya ne da akwai wani abu da zai riƙa ƙaddara da idan maye ya riga ƙaddara da ka ake neman tsari daga maye in kuma kai Allah ya jirce ka da cutar mai ta ta ido ko ta kambun baka to abin da zaka in ka ga abu sai ka ce barakallah masha Allahu tabarakallah e, ba a son ka kalli yaro ko ka kalli mutum ko sai ka ce masha Allah tabarakallah to wannan mugun idan naka ko mugun mai tattaka ba za ta kama mutum ba Malik ya rawaito mana Imam Malik daga Ibn Shahabin daga Abi Umama dan Sahal bin Hulaif yake ce akwai wani da ake kiransa Amir bin Rabi'a sai ya kalli wannan mutum mai suna Sahal bin Hunayf yana wanka to Allah ya bashi kyakkyawan jiki bashi da tabo bashi da dabbara dabbara bashi da cin zanzana bashi da kuraje bashi da pimpis ya ga fatarsa mai kyau sai ce kai amma wannan mutum Allah ya baka wato kyakkyawan ban taɓa ganin wato kamar yau ba fata wacce take kyakkyawan gaske kamar irin fatarka kawai sai mutumin nan ya sume nan take aka je aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga Amiru can ya kalli Sahalu kuma abin ya zama ya faɗi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yaya dan uwanku zai kashe dan uwansa me yasa baka sa masa albarka ba sai ce je ka wanke masa fuskarka da hannayenka da kuma wato gwiwoyin hannunka da gwiwoyin kafarka, da gefen kafafuwanka, da kuma maɗaurar wandonka a cikin akushi ya je ya wanke aka zuba masa sai gashi ya tashi yana tafiya tare da mutane imam ahmad ya rawaito muwadda da imam ahmad da imam nasa'i da ibn majah suka rawaito wannan hadisi to haka nan kuma kamar da mal ibn qayyim ya faɗa yawan magana akan ni'imar da Allah ya wa wani kamanta da taka Allah ya ba wani karatu Allah ya ba wani kuɗi Allah ya ba wani ilimi to kai ma ka je ka nema mana in wanda Allah yake wa mutum ne ba tare da ya nema ba to sai kai haƙuri kai ma da Allah ya ka in kuma abu ne da ake dagewa a nema Allah ya bayar to sai ka dage ka nema Allah ya baka tunda dai taskar Allah ai ba karewa take ba ko ba daga kansa karau ba ko ba daga kansa farau ba za ka kai ma akwai abin da Allah ya baka bai ba miliyoyi ko biliyoyin mutane ba za ka ya kamata mutum ya gode wa Allah ya gode wa ni'imar da Allah ya masa ya kuma kalli abin da aka yi masa wanda ba a yi mutane da yawa ba wani mai hikima yana cewa har wani mai hikima yana cewa idan har kana da abinci a cikin firjinka wato ka ci kakoshi haka aji kuma kana da tufafin da kake sawa a jikinka kuma kana da gida a cikin gidanka kake ko a gidan haya kuma kana da gurin da zaka kwanta kai bacci in ka haɗa waɗannan abubuwan guda hudu to kafi kaso saba'in da biyar na mutanen duniya wanda ba su haɗa waɗannan abubuwan ba haka idan kana da kuɗi a cikin walid ɗinka kuma kana iya zuwa ko ina da kake so to kana cikin kaso sha takwas cikin ɗari na masu arzikin duniya idan kana raye kuma kana da lafiya sannan kana zaune cikin lafiya to kafi wasu miliyoyin mutane da za su mutu a wannan satin wanda baka ciki ka tsallake to kaga ashe kenan in har zaka iya sauraron wannan abin da muke faɗa to kafi mutane da yawa da ba sa wato iya saurare sai dai a nuna masu da ɗan yatsa to ashe kaga kenan rayuwa ya kamata a duk halin da mutum yake ciki ya gode wa Allah ya kuma roƙi falal Allah daga gare shi Allah ta'ala ya ba mu rahamarsa da falalarsa domin ba wanda ya mallake su sai shi wassalamu alaikum